Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa Jamila Muhammad Sani matar Abdulmalik Tanko wanda ake zargi da yin garkuwa da kuma kashe Hanifa Abubakar a jihar Kano ta ce tana son mijinta ya rubuta mata takardar saki. A jiya Juma'a ne dai aka gurfanar da Jamila mai shekaru talatin da haihuwa a kotun Majistire mai lamba goma sha biyu da ke zamanta a gidan Murtala. bisa zargin haɗin baki da ita a ɓoye marigayiya Hanifa. Gurfanar ɗin da aka yi da Jamila ɗin ya zo ne bayan da a ranar Alhamis ta bayyana a gaban babbar kotun jiha mai lamba biyar a bisa jagorancin mai shari'a Usman na Abba ta kuma ba da shaida kan yadda Tanko ya kawo Hanifa gidansa har ma ya yi ƙarya cewa mahaifiyar yarinyar ce ta yi tafiya zuwa birnin tarayya Abuja. sai dai kuma da aka gurfanar da jamila a gaban kotun alkalin kotun muhammad jibrin ya yanke mata ya kuma umarci da a sake ta daga inda ake tsare da ita tun a lokacin da aka kama mijin nata da take zantawa da manema labarai bayan zaman kotun jamila ta fara da gode wa allah subhanahu wa ta'ala bisa wanke ta da yayi kuma ta ji daɗi bisa hukuncin da kotu ta yanke A cewar ta ita yanzu tana neman Abdulmalik Tanko ya sake ta saboda ba za ta iya zaman dakon jiransa ya fito ba, inda ta ƙara da cewa ni dai har yanzu da ƙuruciyata ba zan iya zaman jiransa ba ni kawai ina neman ya sake ni in je in samu wani mijin na aura ni ba zan iya zaman dako ba in ji Jamila. Anan muke addu'ar Ubangiji Allah ijikan Hanifa Abubakar Ubangiji Allah i kyautata namu zuwan Ubangiji Allah ya gafarta mana ya kuma kiyaye mu daga faɗawa cikin azal irin wannan amin summa amin.